saurare barka da warhaka sashen hausa na studio kalangu ya so magabatar muku da labaransa na hausa tare da ni rakiya arimi ga kanun labaran Tsarin tallafawa ga haifuwa a kasar Nijar zai kawo ƙarshe 31 ga watan Disamba na shekarar 2021 a jihohin kasar Nijar banda jihar Tilaberi. Ofishin ministan kiwon lafiya ya gudanar da taron manema labarai za ku ji ƙarin bayani a cikin labarun. ce makomar ɗalibai dubu hudu na urojalajo da ba su samu damar zuwa makarantu ba dalilin barazanar da wasu mutane ɗauke da makamai ke yi wa malaman makarantun bokon za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da ya kawo batun babbar tsanwar katangar itatuwa tsarin da ake yakin ci gaba da hamada a cikin ƙasashe da dama kamar Nijar. A jiya sha biyar ga watan disamba wasu mutane ɗauke da makamai suka kai wa gundumar kokoro da ke cikin jihar Tilaberi hari. Studio Kalangu ta samu tuntubar wani mashawarci a garin Kokoro a ta waya da ya jaddada wannan harin inda ya ce wa'annan mutanen sun sace motoci biyu ciki har da motar magajin garin Kokoro. Ya kara da cewa babu wani rashin rai da aka yi a ciki. A cikin wani taron manema labarai da aka gudanar a jiya, ofishin ministan kiwon lafiyar kasar Nijar ya kawo ƙarin haske kan sa da ya fido a ranar 14 ga watan Disamba na shekarar 2021 da ke kawo ƙarshen tsarin tallafawa da ake badawa wajen haifuwa. Ga ƙarin bayani ta bakin Dr. Abashe Ranau magatakardar kiwon lafiya a rahoton e, Rukayatu Abdurrahman. Ganin cewa haihuwa ba ɗauke ta ba cikin ɗaukar nauyin haihuwa kyauta na farko na shekara ta 2016, gwamnatin Nijar ta samu daga Bankin Duniya wani shiri da ake kira shirin tallafawa al'umma da kiwon lafiya PAPS daga ciki ɗaukar nauyin haihuwa kyauta da aka fara a shekara ta 2020 da kuma zai ƙare 31 ga watan Disamba ga dukkan yankuna bakwai ba tare da yankin Tilabiri ba da shi zai kai har zuwa shekara ta 2024 domin ƙarfafa kula kula da wannan gwamnati ta hanyar taron ministoci na ranar 23 ga watan Satumban shekara ta 2021 ya ɗauki wani ƙudiri da ya shafi kafa wata cibiyar ƙasa ta taimakon likita wanda faɗin aikin ta zai faɗaɗa zuwa har al'ummomi masu rauni. Gwamnati ta amince a taron ministoci wata dubara ƙasa ta kula da likitanci ga kowa kuma a yau inshorar kiwon lafiya na bunƙasa cikin jihar Gaya da Gote. A garin saye jihar Tilaberi rashin tsaro na kawo cikas ga tafiya makarantu. Haka yake a gundumar ƙauyen Uro e Jalajo inda ɗalibai dubu hudu sun fasa zuwa makaranta dalilin barazanar da wasu gungogin masu ɗauke da makamai ke yi wa malaman makarantun bokon. Wata ɗaya bayan rufewar makarantu 37 ƙanana manya da ma na koyon aikin hannu CFM. Ali Amadu ya yi hira da wasu ɗaliban kan yadda rayuwarsu take ciki sai mu saurare su. Ban san abin da zan yi ba, ina son komawa makaranta a sayi, amma abin bai yi ba, kuma ban da halin shiga makaranta ta biya a birni. A halin yanzu ba na komai ina zaman banza. Niyya ta bayan rufe makarantu da kuma tsaida darussa shine na canza wata makaranta, amma yanzu akwai wuya. Yanzu ina jira idan karantu zai soma wannan shekara, idan ba haka ba ina tunanin zuwa wata ƙasa. ɗungungimi. Tare da rufe makaranta da aka yi yana tafiya kiyo dabbobi. Muna jiran ko za a sake buɗe makaranta. Saboda idan ba a buɗe makaranta ba za mu iya hasarar duka abin da muka koya. Komawa makaranta yana da mahimmanci. Ba a ma haɗa shi da kora dabbobi ka je kiwo. Wannan shekarar mafi yawan ɗalibai da aka rubuta sunayensu makarantar COAT na garin Gaya ba su zo ba makarantar. Lurar da daraktan makarantar Sule Hassan ya yi kenan ya bayyana dalilan wannan al'amarin da kuma mika kiransa na su gaggauta zuwa makarantar lokacin da ya yi hira da fadal Alu. Mu COAT mu abinda an ka aiko mu na yaro ɗari da ɗaya. amma cikin yaro ɗari da ɗayan ɗin nan ba duka ne sun ka zo ba saboda mi saboda akwai ubannai waɗanda ke su suna son su je namu santar amma ɗiyansu ba su zuwa ba su samu samun can ba waɗansu kuma sun samu samun can amma ba su tai ba to mu abun da muke kira ga uwaye duk wanda bai samu samun zuwa can sai ete ba har zan ya tambaya mun ba shi izinin ya taho makaranta ya iske mu saboda mun gane da akwai uwaye waɗanda ke so amma ba su samu ba kuma har waɗancan ma da an ka kawon ya kamata su ma su dawo saboda tabbal lalle yaran ana musu zaɓe biyu dan ana kai gere can wanda muka sani ta gargajiyancen mu kuma ana kanin wajen mu to amma duk da haka nan muna son mutane su gane in an ka aikin hannu in kai aiki kai kai karatu ka samu abin da zaka buƙatar da kanka haka buƙatar da wani haka buƙatar da ƙasarku. ku 'yan watanni da dama kenan da al'amarin masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da ke yankin jihar agades ya daidaita Mu tunatar da ku cewa a watan Januwari na shekarar 2020 ne wa'annan masu neman mafakar da 'yan gudun hijirar suka saka wuta a yankin nasu don nuna rashin jin daɗin su kan yanayin rayuwarsu da suke ciki da kuma nawar da ake sawa kan takardunsu. A yau ƙura ta lufa a cewar daraktan jiha da ke kula da samar da takardun ƙasa na yawon diga da gudun hijira a jihar Agades Yakuba Sukeju lokacin da ya hira da Anise Karim. A wani lokaci ba su sauƙaƙa mana al'amarin ba, tare da zanga-zanga da kuma zaman dirshi da shirin gwanon da suka yi ta yi amma yanzu tun wani lokaci kusan watanni takwas abin ya kwanta sai dai kowane lokaci al'amari yana iya sauyawa aikin da muka yi na wayar da kawuna saboda a wani lokaci mun gayyaci alkali domin su ba su bayani lalle ne suna da 'yanci inda doka ta bayyana duka wanda yake cikin ƙasa to yana ƙarƙashin dokar ƙasar sai dai zanga-zangar da suke ake yi ba da izini ba ba ta bisa doka kuma ina ganin sun fahimci bayanin alkali domin haka ne kuka ga tarzoma ta kwanta Domin tallafawa gundumar cikin tsarin gyaran wurarenta, kungiyar ƙasa da ƙasa na yawon diga ta gina mayoyoyi na jama'a a Cirozerin, Salskan, Akka magajin garin ya jinjina wannan kokarin da aka yi wa al'umma lokacin da ya yi hira da Ahmed Felan. mun kawo visitin lelatrin wanda aka mana muna murna da wannan aiki na blok biyu wannan na latrin kowane cikinsu ya kunshi kabin goma sha hudu kenan mun je mun diba su duka yanzu abin da ya yi saura su kare dan gere-geren da ya yi saura muyi yi reception eh, provisoire nan zuwa gaba kadan insha Allahu bayan reception shine za mu diba tare da conseil communal za mu aza comité de gestion wanda zai kula da gestion kin wannan latrin kin tunda wanga aiki ne babba wanda ba za mu yi wasa da shi ba tunda aiki ne mai amfanin al'umma duka kuma za amfana komin saboda zai shigo mata da kudade tana yin bada shi ga gestion delegate sadefan da yanda za a sara zuwa gaba insha Allah Jihar Difa ce ke tarban bakin bikin ranar 18 ga watan Disamba wannan shekarar cewa da Difangala. Tawagar mata na jihar Tilaberi ta ba da tallafin ton biyar na shinkafa yau da safe ga kwamitin shirye-shirye na Difangala. Madam Buli Saidu Kalilu, shugabar tawagar mata na jihar eh, Tilaberi Candalo a rahoton Mani Musa. Nous sommes venus remettre un mun zo mu ba su taimakon ton biyar na shinkawa a sunan kwamitin matan tilaberi candalo tare da tallafa ma shirye-shiryen difa ingila a cikin wanga wasannin da za a yi muna kuma gode ma matan difa ingila balle ma shugaban da ya ja taro difa ingila zuwa can tilaberi domin su gwada mana jin daɗin su muna son wanga wasannin ya zama babban wasa allah ya taimaka al'ummar difa domin su yi su a wani wasannin da za a yi na zumunci. Allah ya sa magarin Difa Ingila albarka da al'ummarsa. Ayyukan wasan a Cabama Kodo karo na uku na ci gaba a jihar Agades. Burin wannan haduwar wannan shekarar shine tabbatar da kare hakkin 'yan gudun hijira. Tarno Hamadu Bulama shugaban wasan a Jabama ya yi wa Maman Ada ƙarin bayani. Ajabama sannu da zuwa ne bako a harshen hillanki. Wanga wasanni shine karanmu na uku. Wasanni ne da ake yin su a wurare daban-daban da suke biye da juna. Gurinmu mu shine mu kare haƙƙin tushe na bakin haure. A ci kuma an ga wasanni. Wasannin ga na da ƙuduri uku. Na farko shine ba da dama canza yawo tsakanin bakin haure da masu neman musu haƙƙinsu da waɗanda suke ba da izini saman kula da ƙalubalen jawo su su da sa su a cikin harkoki yau da kullum. Ƙudurinmu na biyu kuma shine hallo ba da damar canza yawo tsakanin baƙin haure da waɗanda suke kula da tarbansu. Ƙudurinmu na uku shine mu saka murya a wajen gwamnati shi yake kula da wurin na baƙin haure. Wanga wasannin an yi shi ne don 'yan Afirka su haɗa kansu akan siyasan da yake kula da baƙin haure ta ƙasashen waje da kuma yaƙi da coronavirus. Ala COVID. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Shirin babban tsawon katangar itatuwa da aka girka shekarar biyar domin kiyaye ci gaban hamada a yankin Sahara da Sahel ya haɗa ƙasar Burkina Faso, jibuti Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan da Chadi. Mirai na ratsa jihohi takwas na ƙasar Nijar da shafar gundumomi 228 cikin 266 da ƙasar ke da ita. Colonel Abdu Mai Sharu, daraktan jiha na ma'aikatar lokacin da ya yi hira da Rahilata Sumana. Shirin babbar katangar tsawon itatuwa ba wai kawai shuka itatuwa ba ne euh, shiri ne da ke nema idan kuna so a ce ma mallakar hamada. Hamada a Nijar mayan filaye ne da ta mamaye da ake tsammani sun lalace amma a cikinsu akwai mahallin halittu na musamman. An zaka akwai abubuwa da dama da ke rayuwa a ciki. An yi tunanin wasu ayyuka karfafa karfan al'ummomi daban-daban da ke rayuwa gaban sauyin yanayi. Yana shafar wannan aiki na sake shuka itatuwa haka kuma da batun ruwa shine na tattara ruwa su kasance na ƙarƙashin ƙasa har ma kuma da na ruwan sama a yi yadda wannan hamada za ta amfana ga yankunan noma ga sauran yankunan ƙasar Nijar da kuma rage ficewar majiya ƙarfi zuwa ƙasashen waje. Wanne yanki ne ya kamata ƙasar Nijar ta sake falfadowa a cikin tsarin babbar tsanwar katangar itatuwa? Daga Senegal zuwa Jibuti faɗin kadada yara miliyan takwas ne a nan kadai Nijar daga arewacin Tera har zuwa arewacin Difa an kesta bangaren da za mu shuka itace faɗin kadada miliyan biyu da dugu takwas kimanin kashi talatin da bakwai cikin dari na fadin kasar mu. Wace irin itaciya ce aka zaɓa wajen shukar? Shin kowace ƙasa na da nata itacen na daban? farafar ushuwa da game da batun zaben irin itatuwan da za a shuka sai da aka yi wani zaman taro na ƙasa da ƙasa a dakar a shekara ta da tara amma abin da aka tsaida a ƙarshe shine na baiwa al'ummomi 'yancin zaben nauyin itatuwan da za su shuka amma a gaskiya an fifita nau'in itatuwa na gida da suke da wani babban amfani ta fuska tattalin arziki amma kuma da za su iya taimaka wajen yaƙi da hamada misali a niger shine akwara idan aka a kula da kyau daga shekara biyar shidda bakwai ana iya samun karo wani nau'in ice shine iccen kuka ba ni manta da su aduwa magarya tagara da ake samu musamman ma a dusu. Tun lokacin da kuka soma wannan tsarin wani matsayi ne ƙasar Nijar ta samu a cikin sahun sauran ƙasashe. Ba wata kwambala ba ce bayan Senegal ana iya kasancewa a matsayi na biyu tuni a shekara ta takwas an fara gudanar da ayuka mun fara a shekara ta biyu gwamnati ta ware mana miliyan biyar. Iyakacin labarin da muka samu a yau kenan sai ku tarbi Hadiza Hassan Sidiku dauke da labarin zabarmanci ni kuma sai in ce muku ma assalam. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a fadin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.